العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من السلام عليكم ورحمة الله barkan da saduwa a wannan yammaci barkan da saduwa a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da takwas ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1424 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na biyu ga watan 11 shekara ta 2003 miladiya biya idan ba manta ba mun tsaya ne a karshen aya ta 115 cikin wannan sura mai albarka suratu Ali Imran yau kuma zamu tashi farkon aya ta 116 mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا كمثل ريح فيها سر أصابت عرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون وبين إن الذين كفروا لن يوأن بسك كافرت lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a dukiyoyinsu da adadin 'ya'yansu ba zai wadatar da su komai ba daga azabar ubangiji dukiya ba ta iya tsarewa mutum azabar Allah matukar bai yi imani ba haka yawan 'ya'ya ko yawan dangi ba su iya kare mutum daga fushin Allah ko azabar Allah matukar bai yi imani ba wa ulaika ashabun nar irin waɗannan kuma su ne ma'abota wuta hum fiha khalidun suna masu dawwama a cikin ta idan sun shiga مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا مثالا irin abin da suke ciyarwa fi hadhihi alhayati dunya a wannan rayuwa ta duniya abin da suke ciyarwa na dukiya don kai agaji a inda wata annoba ta sauka ambaliyar ruwan sama ko wata cuta ko kwalara ko wata matsala ta rayuwa yawanci ƙungiyoyin kafirai na duniya sukan ba da agaji ko na kayan abinci ko kayan tufafi na sawa ko magani misalin irin abin da suke ciyarwa a wannan rayuwa ta duniya rashin tasirinsa kamar taliri kamar misalin iska ce ta so fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fiha a cikin iskar akwai sirrun lafazin asir bisad yana nufin albarbu shadid sanyi mai tsanani waɗansu malaman sun fassara shi da cewa annar wuta kamar iska ce ta taso kuma tare da wuta ko kuma iska ta taso tare da sanyi mai tsanani ita wannan iska a har harsa qaumin zalamu fito sai ta auka kan sukar waɗansu mutanen da suka kawo kawunan wato da iska ta tare da wuta kawai ta soka a wata gona ta haɗi ta cinye dukkan amfanin gonar gaba ɗaya ko kuma da iskar ta taho tare da sanyi mai tsanani sai ta sauka a wata gona ta lalata dukkan amfanin gonar domin idan mun fassara sirru da cewa shi ne iska a wato sanyi mai tsanani wato irin sanyi na daura wanda yakan busar da bishiya da ganyenta ma gaba daya idan ya sauka akan amfanin gona yakan lalata amfanin gonar gonar ta zanto kamar an kona ta gaba to ballantana kuma idan mun fassara sirrin da cewa ana nufin wuta kenan asabat harsa qaumin zalamu anfusahum lafazin har wato masdar ne na harasa ya harisu harsan yana nufin noma abinda aka noma to amma kuma alharf harf anan ana amfani da shi a matsayin al wato min babu itlaq almasdar ma iradatu shi al-maf'ul alharf ana nufin ya'ni kama al-mahruf يعني كمثل ريح فيها قر أصابت محروس قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته غبائه ثلاثة يديته في يزن توبا إلى أنفسهم ubangiji ta ala ce wa ma zalamahum Allah ubangiji ta ala bai zalunce su ba walakin anfusuhum yuzlimun sai dai kawunan su suke zalunta su da kansu wato abinda ake nufi duk abinda kafirai suke ciyarwa na dukiya dan tallafa ma dan agazawa da sunan jin kai da sunan taifayin bil adama su kai taimako can su kai agaji can ko miliyan da su. kashe ba ya tasiri a wajen Allah kuma ba za a ba su lada ba domin suna yin abin abin yana lalacewa saboda karfin karɓar aiki a ba mutum lada akai shine imani da Allah ingantaccen imani wanda babu shirka a cikin sa babu sun ya Allah kishiya babu jingina masa da ko mace ko wa ko kani wannan shine hakikanin imani da aina wanda yake da irin wannan imanin to idan yayi aiki na gari sai wannan imanin ya zama sababin karɓar aikin nan wanda baya da irin wannan aikin duk irin wanda baya da irin wannan imanin duk irin aikin zai ba za a karɓe ba ba za a ba shi lada ba ina fata an fahimta baya da lada a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala shine kama talabihim fiha sirrun asabat sirrun asabat fa min zalamu anfusahum fa halakat wa ma zalamahum Allah walakin anfusahum yuzlimun sai Allah ya يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم ودوا ما عنتم جئتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون وبنجدك يا أيها الذين آمنوا يا وأن بسكي إيماني لا تتخذوا بطانة من دونكم kada ku riki abokanan shawara abokanan sirri min dunikum waɗanda ba a cikin ku suke lafazin da tsawon na nufin duk wanda za ka sirranta masa wani abin da ya shafe ta ya shafi al'ummarka ya shafi ƙasarka ya shafi addininka kar ka riki abokin shawara domin da ɗin asalinsa a larabce na nufin cikin tufafi kamar nan bayan sai ya zama zihara cikin kuma shine bitana muttaqina ala furqin batainuha min istabrakun wajen aljanna sai ni da ni bata in ka ga ina na bitana bihara wato wajen kenan bitana kuma ciki ma'anarsa ta biyu lafazin bitana na nufin wato yar ciki dukkan rigar da a ciki kake sa kake ka dora wata kamar irin singlet za a kira ta da suna bitana dukkan dai abin da zai an bawa a ciki ake sa ciki ya zama bitana kenan na bayan sai zama bisa na wajen bitana na bayan bitana sannan ana kiran su da suna shi'ar a madadin bitana sai sa manzo Allah ke cewa wato shi mutanen Madina wato al-ansaru shi'ari wan nasu bisari mutanen Madina sune na sauran mutane kuma su sune tawaja ma'ana kusancin mutanen Madina da manzo sallallahu alaihi wa wasallam ya ɗaga sauran ɗaiɗaikun mutane ala kulli halin da abinda ake nufi da bitana abokin shawara dukala wulaja waɗanda suka san shigar ku suka san shigar ku wannan kar su zanto cewa a wajen addinin ku suke ya kamata su zanto yan addinin ku zanta kuma a cikin addinin ma ya zanto ba munafikai ba ba waɗanda suke imanin baka ba waɗanda idan an tashi aiki na musulunci aka tashi dukkan wani aiki da ya shafi ubangiji ba a ganin wannan tasirin imanin a cikin maganganun su ko ayyukan a waɗanda imanin su na zuci ayyuka ne da gobe suke gaskatawa ko waɗanda su ne waɗanda suke mutane da za ku rika abokanan sirrin la tattakhudhu bitanatan min dunikum kada ku riki abokanan shawarar ku su zanto min dole ku daga wajen ku la ya'lunakum khabalan ba za su sassauta muku barna ba da al-khabal da al-qabl dukkan kuma nasa al-fasad la ya'lunakum khabalan ba sa sassauta muku barna za su so kowace irin barna kowace irin fasadi ya same ku waddu ma alaikum sun so duk abin da zai kuntata muku ya mulguna muku al'anatu al-masaqqa a cikin larabci ubangiji yace qad badakum dadda'u min afwahihim hakika kiyayya ta bayyana akan harsunan yadda suke sukan ku suke sukan addinin ku suke faɗin bakar magana ga annabin ku sallallahu alaihi wasallam wanda duk zai soki addinin ka ko ya soki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ya soki tsare-tsare na alqur'ani da dokoki na Allah da shari'o'i da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da su wannan kun saka babu kiyayya yake yi ga addinin ka lafazin albagda yana nufin albagzu shi ke yake shine almahabbatu ko alhubbu kadi badatul bagda min afwahihim hakika iyayya ta bayyana akan harsunan su wa ma tuqi sudurhum akbar abinda ke zukatan su ke korewa to shi fi muni sama da abinda harsun su ya faɗa ma'ana duk zagin da suke addinin musulunci wannan dan kaɗan ne suka faɗa an kwatanta abinda ke kunsu cikin zuciyarsu na kiyayya da adawa gare ku ko musulmi to da za ku rike su zan su ne abokanin shawaran ku su ne sakatarorin ku su suka san sirrin dukiyar ku su suka san su gida kuɗin ku kun ce dan kun yi kun yi kuskure wa ma tukfi sudurhum akbar kad bayyana lakum al-ayat Allah ta hakika mun bayyana muku ayoyi in kuntum ta'qilun in har kuna da hankali ya kamata ku fahimta ya tabbata a cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu wani annabi da Allah madaukakin sarki zai aiko ma ba asallahu min nabiyyin wala takhlafa min khalifa ba wani annabi da Allah zai turo ba wani halifa ko sarki da Allah zai kafa a ban kasa illa kanat lahu bitanatan fa sai na da abokanan shawara iri biyu bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu alayhi abokanan shawara na farko wanda suke umarnin sa kyawun abu abin da ya dace abin da zai kawo ci gaban kasa abin da zai kawo ci gaban jiha abin da zai kawo ci gaban al'umma, ba abin da ya shafi ci gaban kawunan su ba su a'a mai al'umma take kusurwa ta samu mai al'umma take da bukata ko fatararsa shi suke faɗawa gwamna shi suke faɗawa gaban kasa shi suke faɗawa shugaba ko sarki ko haiku, ta ta'murhu bil ma'ruf wa taqaddahu alayhi kuma zabarar da ai ya kamata kai da yadda ake fama da wahala a wajen bangare ta zanna rayuwa ya kamata a gyara ya kamata a sassauta wuri kaza ma jama'a sun buga ta wahala suke ta bai tana ta gari kenan wanda muke faɗa shi gaba irin wannan wa bitanatun da kuma bitana ta biyu wanda ke ta'amurhu bi sharri wa tafaddahu alayhi sai kuma sharri suke sa ai sai ka rufe sannan ta san me zai je me zai da ko ka zarce ko ba ka zarce ya kamata ka ɗebi rabanka ya kamata ka yi kaza ya kamata ka yi kaza kuma yanzu ma yadda Allah ba ka kaza dan gaba sai ka hari shugaban kasa ko mutumin shugaban kasa ba to kuma shugabanci a Najeriya ai dole sai kana da wani abu a kasa dan ajiye dan abubuwa masu kai kasa ta da wadannan suna fa su suke zuga gwamnati su suke zuga shugabannin kasashe su suke zuga ministoci su suke zuga duk masu mulki ai dole sai ka ajiye wani abu a kasa a sami gidaje manya manya a waje a buɗe akawun a ina ne sai an yi kaza an yi kaza sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wato mutumin da aka kare shi sharrin wannan abokanan shawara na biyu to hakika an ba shi kariya ta komai a duniya ba huwa min allati taghlibu alayhi min to kuma zai samu kansa ne a suya suka fi tasiri a kanka cikin waɗannan guda biyu idan na biyun suka fi tasiri a kanki to kaga zai zama sharrin shugaba da za a taɓa yi kenan idan na farkon suka fi tasiri a kanka zai zama mafi alherin gaba da aka taɓa yi kenan da haka lalle ya kamata gaba ya gani. a nan gurin abokanin shawara ba lalle bane su zanto waɗanda ake naɗawa wani legal advisor political advisor wani ne wani ne advisor wannan duk political appointment ne ba lalle bane zanto tantanta ne ma ta sa aka nada su galibi an yaki neman zaɓe da su ne aka ce ya kamata a rama kura a nesa a samu wani a matsala wuri kaza kare da haushi wani ma kare da gida a dan matsala shi wuri kaza kaga matsalawa ma'ana ba amfani da yawa jama'a ba ta iya yi wa a cikinsu a samu mutum na gari ban kore samuwar mutumin kirki cikin waɗanda ake naɗawa shawara ɗin ba an iya samu ɗaiɗaiku amma ba ina nufin su kaɗai ne abokanan shawara ba ko da an samu mutumin kirki cikin a'a abokanan shawara duk wanda yake da iko ya nemi ganawa da shugaba ya faɗa masa sawa'un cikin malamai yake cikin dattijan gari yake masana ya kamata cikin elders na gari yake in dai yana da ikon yi zai samu shugaba ya faɗa masa to wannan yana cikin abokan shawara ba lalle ne zan to na kashi aka yi ba yana da albashi da alawansu da ofis sarando ɗan yana da su cewa akan gwamna yaje ya faɗa masa to waɗannan iri biyu ne ko mutanen kirki ko mutanen banza mutanen kirkin su ne masu cewa ya kamata a yi kaza su duba bukatun talakawa su wa mai mulki sai kai mai mulki sai ya lura sai ya kokarin gyara waɗanda ba mutanen kirki ba su kuma su ne wanda bukatun kawo nan su kawai su kanta ya kamata a shi a matsalaci wuri kaza kanin sa a da wuri kaza kanin matarsa wan matarsa ya kamata kun yi da yi lokaci kaza kudin sun matsala su fito wani ma haka dai su yi ta faɗin bukatun su kaɗai to ya kamata duk wanda Allah bai wa gwamnan jiha ya lura da irin waɗannan mutane don yi tantance su wani ne mutanen kirki yadda manzo Allah ya yi classifying din su wani ne wanda ba mutanen kirki ba ya kamata shugaba wanda Allah bai wa basira shine wanda yake da kaifin hankalin da zai gane irin wannan amma idan shugaba ya kasance baya da abin da ake kira kuwatu tamyiz bambancewa tsakanin nagari da wanda ba nagari cikin duk wanda ya zo ya magana to wannan kun saka babu akwai hatsari a tattare da don shugabanci hatsari ne nauyi ne ba lagwada da jin daɗi bane ba da mas'uliyya masuliyar dan zai zanto abin tambaya gaban Allah ranar tashin kiyama kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi manzo Allah sai fara ambatan al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi gaba za a tambaye shi abin da aka ba shi kiwo ranar tashin kiyama kaga ba labada da jin daɗi bane ba nauye nauye ne wanda mutum za a tambaye shi ranar tashin kiyama ya ya gudanar da mulkin sa ya yi kaza ya yi kaza da haka alamar shugaba zai ci nasara a mulki sai nemi mashawarta karrabai na kusa mutanen kirki alamar shugaba zai samu karaya a mulkin sa ya samu yan kabinet ɗinsa ba mutanen kirki ba to babu yadda za a yi cin nasara Allah ta magani ubangiji yake ya ayyuhal ladina amanu la tattakhudhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabalan wa duma anittum irin yadda abin ya sami shugaba ya shafi dukkan wanda yake kasa da wannan ko kai a mu'amalar ka ta kasuwancin ka kai kadai a mu'amalar ka ta kamfanin ka da ka safa dukkan wani sakataren kamfani wanda ya san sirrin kamfanin ka ya zanto cewa yi ne da kashi bane dai idan kafiri ne zai maka illa zai karya tattalin arzikin ka ta inda ba ka tsammani zai kai asiran dukiyarka wajen yan adawa da da haka ya kamata ku rike wannan sakatare sakatare sai daga cikin sahabbai ya rika a matsayin kirista ko da umar dan khattab ya masa kawa cewa duk ina mun munafi ka zo ka dauki wanda ba musulmi ba saboda ka'idar la tasatu bi zalatin min dunikum la kum qabala ba zan so samu ku barna ba saboda kuna kin amma ku ne kuke son ku ko kuna ganin ba komai in sun yi ku murmushi a baka amma kuma wannan murmushin da suke a baka ta suke na ciki kamar da aya ta gaba ta bayani Allah ku ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْ تأتهم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط بل ها أنتم أولئك فإذا قوة أنما من أكي مكو مغانا أكي كلام كده سنان يا أيها الذين آمنوا da tattas da tausasa harshe don jan hankalinku sai ga shi da haka ku din ku hibbuna kuna san irin waɗannan mutane da aka ce karku rike su abokan shawara kuna kaunar su wala yuhibbuna ku su ko ba ka su ko kuna ɗaukar su a matsayin abokanin sirri a matsayin masoya ko kuma suna kin ku idan ma sun samu sirrin nasu za su je su kallata ne ga waɗanda suke masu adawa da wa tu'minuna bil kitabi kulli ko kuna imani da littafi gaba ɗayan littafin da Allah ya taɓa saukarwa da at-taura da linjila da zabura da sufi ibrahim da alqur'anin da Allah ya saukarwa manzo sallallahu alaihi wa sallam duk kun yadda da shi ne tu'minuna bil kitabi kulli wato su ko ba haka suke ba su ba dukkan littafi suka yadda da shi ba sai wanda aka saukar saukar kan annabin da suka yadda shi ne annabi wa idza laqukum in sun gamu da ku ku da su qalu sai su ce amanna yi imani mu amintattun ku ne wa idza khalau amma idan sun ke banta su kadai a inda ba kwa nan abdu alaikumul anamil min al-ghayb sai su ranka gatsi yan yatsun su akan ku min al-ghayb saboda damuwa da kiyayya da bakin ciki lafazin abdu alaikum al-anamil abinda ake nufi wato sai su rinka kullatar ku a zuci da mugun nufi yayin da ba ku ne har ma su rinka bayyana wa junan su saboda bakin ciki sai Allah ce kul sai da su mutu da bi jazikum sai dai ku mutu da bakin cikin su. inna Allah alimun bi zati sudur ubangiji masani ne dangane da abin da kira za su kunta abin da zukata suka kunta saboda haka cikin ku ko waɗanda kuke da adawa da addinin musulunci duk wanda ya kunshi duk wanda ya kunshi mugun nufi a cikin zuciyarsa Allah zai fallasa shi ya saukar da wahayi ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai dan su shiga taitayin su kar su aminta da shi shine ma'anar inna Allah alimun bi zati sudur Allah ta in tamsaskum hasanatun tasu'uhum in tamsaskum hasanatun idan wani kyakkyawan abu ya same ku tasu'uhum sai abin ya bakanta muku rai ba ta ku wa in tusibkum sayyi'atun amma idan wani mummunan abu ya shafe ku yafrahu biha sai sun kafaru suke da wannan shine abinda kafirai suke game da mu musulmi sawa'un yahudu ne sawa'un kirista ne sawa'un magudawa ne kowane irin nau'i na kafirai duk abin da zai shafe ku kikkiawa ba sa duk abin da zai sauka akan ku na bakin ciki kuma farin ciki suke shine yafrahu biha a nan gurin mahalicin ka mahalicin su yake faɗa maka halayen amma tare da haka sai ka gaba mun faɗa kuwa sai mu rinka ɗauka kamar mun fa Allah gane su Allah na faɗa mana halin su don mu shiga taitayin mu mu kuma ba ma shiga taitayin mu balagar da ke cikin wannan lafazin shine da Allah ce in tamsaskum hasanatun lafazin hasana sai yayi ta'abirin sa da lafazin almas mas shine abu ya dan shafe ka koyaya ma'ana idan abu hasana ne kyakkyawa koyaya ya dan shafe ku haka ba sa so ko mun kankanta sa amma lafazin sayyi'a mummunan abu sai ya kawo da lafazin isaba ya saba kuma shine abu ya game ka gaba daya wa in tusibkum sayyi'atan amma idan musiba ta zo wadda za ta haɗiɗiye ku ta gane ku gaba daya ya fara ku biha sai su farin ciki da kaga kiyayya ta kama kula idan alkhairi ne komai danganta ka ba ka so same ku idan sharri ne ba wai ka dan suke so same ku ba da yawa wanda zai mamaye ku gaba daya shine zahirin larabcin kalmomin ke faɗa in tamsaskum hasanatun تسقهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها قالت وإن تصبروا وتتقوا أما إذا كنت يهقلي كما كنت لا يضركم كيدهم شيئا wato babu yanda za a yi kaidon sai amfana da ku da wani abu wallahi yaso da dama za ka ga a ba a yaso ya cutar da abu dama za ka ga mutum attajiri ko mawadaci ko mai dukiya ko dan kasuwa haka yana da yara iri waɗansu su musulmai na gari mutanen kirki suna kokarin tsare musu dukiyarsa ba za su ha'ince su ba waɗansu su kuma kice haka bambancin shi ne su waɗancan waɗanda ba musulmi ba tunda sun san su ba musulmi ne su musulmi ne za su iya kowane irin ladabi da yake gaisuwa saba daban ta yamma daban ta tsakiyar rana daban ka san dai gaisuwa yawanci ina kwana ina wuni ne ko barka da rana barka da dare su wancan kullum zurfin zaman sai sun yi gaisuwa a cikin duk lokacin da ka fito alam gudu wane ne wane ne da kuma sai ka shiga irin ba dama kana gujewa ba ba kuma sai ya suke kuma suke muka za su kwance kwance ne su maka illa ba tare da kafar ba amma waɗanda suke za su tsare ma dukiyarsu akwai nau'i na takawa da tsoron Allah ta tare da su sai ga mutum ya kyale su a su cikin halin kakanuka ne cikin halin yi musu kai ko saboda ne wato saboda waɗansu sun fi su iya munafunci da iya gaisuwa ta munafunci da daɗin bakar za su faɗa wa mutum wanda wannan daɗin bakar dama Allah ya nasanta mana cikin alƙur'ani yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun suna faɗa muku kun yarda da ku akan harkar suna faɗa muku suna nuna muku girmamawa da duk abin kuke so ku ji amma wa ta'aba qulubuhum zakatansu suna matukar kin wa aktharuhum fasiqun haka ne sanan alqur'ani yana nuna to da haka ya kamata mu shiga fete ya kamata mu jara kuma a nan gurin ni na san cewa ko shakka babu kuma kuma kuma kun sani da dama daga cikin musulman mu wanda ya zama yaron gida karkashin alhaji wani ko sakatare na kamfani karkashin alhaji wani ko wani ko wani sai ga burin sa shine ya zai arzuka kansa cikin dare daya wato muna da garaje da hanzari yaya zai rika shiga irin mota kaza ni kuma sai sai daga zan fara shiga wato yadda lissafi yake ko da ababen hawa lissafi na hankali shine daga tafiyar kasa idan mutum ya samu cigaba sai mai sai ya hauke daga keke sai ya hau mashin mashin din daga tawarin kwanto wanda mutum zai saya sai ya samu daga nan wurin sai mota mota kuma ya fara ita ba daga farashin kasa har yanzu farashin sama wannan shine tunani na hankali tunani na basira wanda ya kamata dan adam yi amma idan kana karkashin wani attajin sai mu rinka tunani daga tafiya kasa zuwa mota daga keke zuwa mota dukkan step din da ya biyo bayan keke mun tsallake shi gaba ɗaya dan Allah ko kafar bene sai aka ce mata takala in baka bi su ɗaya ɗaya ɗaya ba ɗaya biyu uku har ka zuwa karshe kawai sai ka ce daga ta ɗaya za ka yi jumping zuwa mata takala ta goma za ka isa lafiya yawanci haka rayuwar mutum garaje da hanzari to a gargajin wannan garaje da hanzari ko sakamakon garaje da hanzari din mu sai ga mutum na kokarin ha'inci da sauran yana kokarin yin abubuwa da suka kamata ba to wannan sai jawo Allah kalle idan ki musulmi ne yayi wani abin kirki yayi abu na rashin kirki guda daya sai ya sa a dauka duk ma wanda zaka dauka ma wanda yake musulmin haka yake ba amana ba riƙon amana ba zuwa aiki kan kari kar koma masu irin wannan ba riƙon amana ba zuwa aiki kan kari ba sanin ya kamata ba girmamawa ba mutunci a cikin rayuwa wannan kuma babu al'umma babu da al'umma ta ci gaba tana da haka wato kenan duka mu sai kuma da kasa mun yi wa kanmu sabuwar tarbiyya tarbiyya ta imani tarbiyya ta aiki da gari tarbiyya ta maganganu na gari tarbiyya ta ladabi tarbiyya ta ban abu a hankali har akai ga cin nasara tarbiyya ta rashin hamzari da garaje tarbiyya ta girmama wanda aka ce na gaba da kai ne tarbiyya ta mutunta wanda aka ce na gaba da kai ne na gaba da kai ko ta fuskar shugabanci ko ta fuskar mulki ta ko ta fuskar rayuwa wannan shine alamar al'umma za ta ci gaba amma daga lokacin da al'umma ta zanto ba ruwan kowa na cin ikin kansa ba mai girmama wani ba mutum ba mai mutunta wani rayuwa ta irin ta jahiliya haka laraba suke lokacin jahiliya kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai ganin mutuncin wani ba mai ganin kimar wani in an kida mutuncin da ya fi sauran karfin tsiya ne da idan ba a yi masa ladabi ba in an ba yi masa biyayya ba zai mutum dukan tsiya to sai a kimanta shi in ko ba haka babu wani abu sunan shi mutunci sunan shi sanin ya kamata to babin da al'umma ta gabata da haka dole sai mun koma mun yi wasan kanmu tarbiyya da gyara daga ƙasa dan mu zama al'umma irin wanda manzon Allah ke so wanda kuma zai alfahari da ita ga sauran al'umma sauran annabawa a ranar tashin kiyama Allah sa mu gane in tamtaskum hasanatun tusuhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu Allah ce idan kuka yi hakuri kuma kuka yi takawa kuka tsare dokokin Allah la yadurrukum kayduhum shay'a kaidun su ba zai cutar da ku komai ba ma'ana kafirai bai ba za su danna kullawa ba ba za su daina fadawa ba ba za su daina makirci ba don su cutar da ku su cutar da dukiyar ku su cutar da garin ku su cutar da kasar ku kowane irin abu za su iya yi amma abin da zai kare ku daga kai da wuce ba wai dabara ku kadai ba hakuri kan bin Allah duk yadda suka sa ku a matsayin ku rabu da Allah kar ku rabu da Allah sannan kuma kawa da shiga taitayin ku cikin al'amura ta yadda duk abin da za ku aikata ku haɗa ko ku aikata ya kasance wanda zai jawo muku yardan Allah ne Allah ce inna Allah bima ya'maluna muhit lalle ubangiji ta'ala muhitun bima ya'malun ma'ana yana kewaye da abin da mutane ke aikata wa ya kewaye su ta fuskar ilimin sa subhanahu wa ta'ala وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون wannan aya ita ce mabuɗi na ayoyin da za su biyo bayanta wanda za su labarta mana yaƙin Uhud yakin Uhud ɗaya daga cikin yakokin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya jagoranta al'ummar musulmi shi da kansa kuma shi ne yaƙi na biyu a tarihin yaƙi da annabi ya fita da kansa domin yakin Badar ne na farko sannan sai yakin Uhud kuma yakin Uhud an yi shi a cikin shekara ta uku bayan hijira a cikin watan Shawwal a wata rana ta Asabar sha uku ga wata ko kuma tsakiyar wata kamar yadda wata riwaya ta ce tsakiyar wata wata riwaya ta ce sha uku ga wata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fita sanadin yakin shine kafiran maka saboda wahalar da suka sha a yakin badar da aka yi sai suka zuciya suka ce ya kamata su dauki fansa su na kasuwanci da suka tura kasar sham suka samo riba ta kasuwa mai yawa wadda da ita ce annabi ya so ya tsare wannan ayarin ya so ya tsare ya ɓace wannan ribar kasuwancin a madadin dukiyoyin al'ummar musulmi da suka yi hijira a makka wanda aka hana su fita da ita sai Allah ya sa dukiyar ta kubuta ta isa makka lafiya sai aka yi yaƙi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sa a waje daya can gurin kuma wato ainihin kafirai karkashin jagorancin Abu Jahal a waje daya yawmul furqan kenan yawmul takal jama'an yaƙin badar kenan to sai suka ce duk da ribar mu ta kasuwancin da muka fita tarewa a yaƙin badar ta zo gida lafiya to gashi mun je ko mun yaƙi Allah lallasa samu. to ya kamata mu yi amfani da wannan kuɗin yanzu mu sake shirya wani gangami na yaƙi din wanda za mu je har Madina mu lallasa annabi shi da sahabbansa a ƙwariyar garin su a cikin gidansu kaji dalilin da yasa suka yi amfani da dukiya suka tara mafaɗata da kayan faɗa suka samu ƙarfi jarumai wajen mutum dubu uku suka taho madina da suka zo har daidai inda uhud yake dutsen uhud tsakanin da madina adadin kilomita ba su da yawa a wancan lokacin ma ba wai yanzu ba da uhud ta riga ta zama cikin garin madina Da kaga a nan gurin amfanin gane wannan shine wa ya tsokani wani lokacin da za a yi yakin uhud musulmai da suka yaƙi kafirai ko kafirai suka tsokani musulmai kafirai suka tsokani musulmai dan sun suka zo har garin su daga makka suka yi wata saki sama da kilomita ɗari hudu suka zo har madina kan gawa ko sun lullaka su ga tsokanar faɗa ce wannan to wannan ne yaƙin da ayoyin nan za su yi bayani akan sa akwai darussa masu tarin yawa a yaƙin wanda ina jin bayan abin da zamu karanta yau da wanda zamu karanta gobe ila hasken mun kai jibi muna yi akan batun yaƙin Uhud don fitar da darussa ne sai ta ba akwai darussa wanda musulmin yau idan ya tsaya tsaye zai dauki wato ainihin guzuri na gudanar da rayuwarsa akai akai ubangiji ta ala ce wa iz gadawta min ahlika tuna lokacin da ka fito da sassafe min ahlika daga cikin iyalinka lafazin ahal iyali ana nufin mace idan kaga ƴaƴa an sa musu suna ahal to dan sun biyo ne ta wajen ita mace dan anan gurin manzo Allah ana masa wannan maganar a daidai wa garin da ya kwana a dakin Aisha ne Aisha kuma ba ta da ko daya amma sai aka ce manzo Allah ka fito daga cikin ahalinka wato mutum mai mace ɗaya wanda ko ba shi ya ita wa iyali na ina wani suka baki irin ba dama iyali na ai ni da iyali na ina ba ta amfani idan kuka lura kisan annabi Ibrahim haka ba ku fahimta lokacin da mala'iku suka zo suka masa bishara wa basharnaha bi ishaq ai mata sa aka wa bishara wa min wara'i ishaqa yaqub aka mata bisharan ta ishaq da jika yaqub قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب تكي ينزل هيهو gani na riga na manyanta mijina ma kuma ya zama dattijo tana ganin ba zai wannan abun mamaki ne mala'iku sai suka ce qalu atajabina min amrillah rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bait mamaki suke kaga ita kadai suke magana atajabina yawo din ai yawo mukhataba ne min amrillah mamaki kike game da lamarin ubangiji rahmatullahi wa barakatuhu rahama ta ubangiji albarkarsa ce ta sauka alaikum ita kadai ce suka ce akan ku ahlul baiti yaran ke dade masu gida iyalan gida ma'ana mace kenan shugaba ta a gida ko <laughs> ubangiji ta alaka wa yazga dauta min ahlika tunda lokacin da ka fito daga cikin ahalinka ka fito daga ɗakin umma na Aisha da shafi-safi a ranar asabar tubawwi'ul mu'minina ka je kana tsayar da mummunai kana jeranta su wani da wani ku tsaya anan wani da wani ku hau kan dutse kaza wani da wani ku shiga ku zazzaba ko sako kaza wato manzo Allah shine komandan yaki shine shugaba a sallah shine shugaba a filin fama shine shugaba a gwamnati Tu tubawwi'ul mu'minina kana tsayar da mummunai maqa'idan liqital wuraren da ya kamata su tsaya dan gwamnati yaki wallahu sami'un alim ubangiji ta'ala mai ji ne dangane da abin da kuke faɗa alimun masali ne dangane da abin da ke cikin zukatan ku ne yaqini cewa Allah zai taimake ku zai ba ku agaji akan kafir iz hamma ta'ifatan minkum an tafsala tuna lokacin da waɗansu tawaga cikin ku guda biyu suka himmatu an tafsala su ja da baya wallahu waliyuhuma sai dai kuma ubangiji ta'ala ne wajen kuntun lamarin su ba su ja da baya din ba sai ya tabbatar da dugadugan su ba su gudu ba waɗannan mutane guda biyu da ake maganar cewa saura kaɗan su gudu daga wajen yaƙi ko su tafi wato su ne ƙabilar banu salima daga cikin larabawan da suke zaune a makka da kuma banu harisa abin da ya faru shine lokacin da manzo Allah ya labarin cewa kafiran maka karkashin jagorancin Abu Sufyan sun yi shiri don su zo su yaƙe shi a Madina shi da sahabbansa sai ne mutawa yake jama'a mai ya kamata mu gashi suna da mu tsaya a cikin gari mu kare kawunan mu ko mu tare su a bayan gari kafin su shigo mana gari Abdullahi bin ubayy bin Salul shugaban munafikai sai yace a a yana ganin ya kamata a tsaya cikin gari mu tsaya cikin gari mu rike makaman mu mu tsora matan mu akan soro da yara da su a hannunsu mu kuma jarumai muna kasar su kubbuna idan suka shigo mana mu muna tara tuka matan mu daga sama kuma suna jifa da duwa sai mu kare kanmu a cikin garin mu manzo Allah kuma sai wadansu sahabbai suka ce a'a ya rasulullahi idan muka tafi da ya ta baci in dai an shigo garin da take daya a yaki to wannan baya da bar da yaki ya kamata mu kare su a bayan gari sai manzo Allah ya yi shawara waɗanda suka ce a kare su a bayan gari da haka sai mazo ya zo Uhud din manzo sallallahu alaihi wasallam ya mayar da dutsen ya zanto garkuwa a bayan sa sai da bayan zai biyo baya ya ajiye mutane ke inda suka dace ya zanto saitin inda musulmai suka tsaya inda kafiran za su kullo kai sai da in sun zo ba za su iya cutar da al'ummar musulmi ba to fitowar da aka tashi su waɗannan banu harisa da banu kalima sai muna munafikai su abdullahi bin bin bin salo suka rika buga su cewa tunda mun ba da shawara a zauna a cikin gari an yi zama to mun gaskiya ba za mu je yaki mu ba za mu je ba sai waɗansu daga cikin su rauni ya kama su zuciya cewa fa musamman da ga abdullahi bin ubay bin salo bayan an fito gari za a tafi uhud din sai ya ja magoya bayan su suka koma magoya bayan su na sun kai ɗaya ba su uku na sojojin yakin da suka fita gaba ɗaya kaga dole wannan zai karya gwiwa da sauran waɗansu sai banu harisa da banu salma suka fito ya mu tsaya ko kar mu tsaya mu tsaya ko kar mu tsaya suna shawara su ma su biyo dan kan a fasa ne tun da dai an ba da shawara manzo Allah bai da sai ana fito bayan gari a kare kaidar a cikin gurin wato ka ga yadda al'umma su fita tun da kan farko fa kenan ba to ballan sana yanzu yanzu idan kai ne zaka shugabanci al'umma da muke tare a yanzu a ce za a tafi yaki wata matsala ce ba za ka zama ba a masallaci ma sun yi rigawa da mutane ballan sana a fita yaki a masallaci ba ka wani matsa dan Allah yake ba zan matsa ba ya za a je filin yaƙi a ce rike sobi dan Allah ya ɗauka aka ce dan Allah ai ya kamata mutum ya tashi daga nan wurin ya koma bakin titi su suka tana kare Ya a dan nan kuma a arhar da a kan titi ko jigin din talabijin menene ma abin gari da a din wani karin hula na iya wanda ba ku iya ba menene kuma abin burgewa ga malam Sa'idu ma'ana in ma ba ka gama akan nan gurin ba za ka gama akan titi za ka gama a talabijin za ka gama a kowane lokaci amma a ce mutum dan Allah gyara dan Allah gyara wato me kenan wannan yana nuna imani ne ko kuma kishir imani halin kirki yake nuna wa amfanuwa da karatun da kake zuwa yake nuna ko rashin amfanuwarka da karatun na da ya kamata mu yi wata mutane ya kamata muna da hankali ya kamata muna da basira a cikin musulunci akwai tsari akwai girmamawa da wani ce a ah, to dan me za ka ga wani shugaba ba wani shugaba dan mutane ɗaya ne wanda ce duk mutane ɗaya ne kare yake yawa Allah kare yawa wanda Allah kare kuma yawa kansa kare wani shiga gidan wani wani in ba wani shugaba a cikin duniya wani shiga gidan wani wani idan yana koya masa hankali ba ba ma sai da zaka ba manzo Allah kuma da kansa yake laysa minna man lam yarham sabirana wa yudilla kabirana wanda duk baya jin kan na kasa da mu baya girma na sama da mu baya cikin mu lafazin baya cikin mu shekul islam ibn taymiya ce akwai firgitarwa zai iya daukar ma'anan baya cikin mu musulmi baya cikin mu yan aljanna baya cikin mu ahli sunna baya cikin mu kaza yana da zuwa kwarai da gaske haka ya kamata mu kiyaye a kan gurin manzo Allah ta shawara na kansu bai ta shawara na duk wanda ba ta ta ba shawara ta suke su dan da zaka dan ba ta shawara ka ba waye kai shartan ka tafi da cikin musulunci kan ta shawara ka kana da haƙƙi da ka faɗa amma kuma in ta dace a karɓa ba ta dace ba kuma ka kayanta in kuma kana yi dan Allah har mutum zai buɗi baki ce ke kala kaza ina abu kaza to wa kake shelantawa ya munnuna alaika an aslamu qul la tamunnu alayya islamukum bal illahu yamunnu alaikum an hadakum bil iman in kuntum sadiqin idan kai sallah in kai qiyamul layli in ka sauraron karatu in kai zikiri in kai salatin annabi in ka zo masallaci sahun gaba da nabi da na uku dan wa ka zo in ka ki zuwa wa kake ka daga yau in ka fi ka daina zuwa wa ka cuta in ka ci gaba da zuwa kuma wa ka amfana dan kai da bin limamin sallah baya jin nauyin ya ragu lokacin da yake Allahu akbar ya kama tiyarin motar sallah in ka zo ka hoto da ko baya jin cewa kuma a'a yanzu kuma adadin ya fi karfin capacity dina saboda haka ka nauya tsara masa abin da ba zai iya wannan kai ka amfani kanka ko kai ka tafi kanka ba haka mu zama hankali girma zama gida saboda haka lokacin da ubayi bin sabul ya zuga mutane sai sai ba su uku suka dawo baya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya natsu sahabbansa da suka tsaya da shi suka natsu to sauran wannan banu harisa da wani sulma suna cewa ko mu tsaya ko kar mu tsaya sai Allah ya tabbatar da dalilan su da su koma tabbata suka tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shine Allah ke cewa idza hammat sa'ikatan lokacin da wata tawaga guda biyu suka himmatu minkum cikin ku an tafsala su ja da baya wallahu waliyuhum amma Allah ne mutum lamarin su sai kwanta ta da hankalin su ja da baya din ba ba su koma ba ba su ga sahun munafikai ba wa ala Allah falyatawakkalul ga Allah ne mu'mini ya su dogara ba ga yawan ba ba ko yawan tanadin su ba Jabir dan Abdullahi yana ɗaya daga cikin waɗannan kabilu da suka kusa su da baya yace ko shakka babu abin da muka yi na mu tafi mu bar annabi ko yanke shawara sun mu tafi mu bar annabi abu ne mummuna amma sai na gwamnati gare da hakan ta faru aya ta sauka akan mu da Allah ya ce wallahu waliyuhuma Allah ne mai dinkin lamarin ko ba komai mun ribata da wannan kalmar ba mu koma din ba ga kuma ya mun samu wa ala allahi almu'minun mu'minun ubangiji ta'ala gare shi ne kadai ya kamata mu'mini su dogara ya Allah ta wa laqad nasarakumullahu bi badanin wa antum azilla فاتقوا la'allakum tashkurun إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين بلدك ولقد نصركم الله ببدر حقيقة الله يأتي مكيكم ببدر آيات اللي سكين بدر وأنتم أذلة لوكتم كنا يعني كأن كوديك لفظ أذلة جمعنا كلمة ذليل ذليل كما بايا لكم قليل أنا لكم كالكالتسي to amma zai yi a samu mu ne suna kaskantattu ubangiji ta ala ce walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al munafiqina la ya'lamun kaga mu ne a izza ne ina fatan fahimta azillatun al mu'minina a izzatin al kafirin da haka sai waɗansu malamai suka fassara azilla din da cewa ba ku da yawa wa zkuru idza antum qalilun kenan mustada'afuna fil ard takafuna an yatafattafakum an-nar فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ولقد نصركم الله ببدر حقيقة أبنجي ياتي مكوكو ألوكة لأكي ياكي بدر وأنتم أذلة ألوكة باكو ديوة adadinku kaɗan sannan makamanku kaɗan fattakullaha to ta tsoraci Allah mana la'allakum tashkurun dan ku zanto masu godiya a gare shi in taqulu lil tuna lokacin da kake cewa mummunai alan an yi kuma yumiddakum rabbukum bi salasati alafin min mala'ika. shin bai ise ku ba ubangiji ya kawo muku agajin mala'iku dubu uku Mun munzalina waɗanda za a saukar da su daga sama wannan bai ise ku ba kamar manzo Allah na tallata wa mummunai yana musu bishara da cewa in kuka tsaya a filin daga ɗin nan ba ku gudu ba agajin Allah zai zo muku shine mala'iku dubu uku Allah zai saukar daga sama bala haka ne in tasbiru wa tattaqu in har za ku yi haƙuri? sannan kuma ku yi takawa ku kare dokokin ubangiji wa ya'tukum min fawrihim hada kafare kuma su ce za su kullo muku min fawrihim hada ta wannan fuskar inda suke da za su kullo daga garin su yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min almalaika to ubangiji zai taimake ku zai zai muku agaji bi khamsati alafin min almalaika wato musawwimin da mala'iku adadin dubu biyar ko dai musawwimin ko musawwimin daga musawwimin ko musawwimin duk su daya ma'ana waɗanda suke da alamomi waɗansu malaman suka ce alamomin shine farin rawani da za a ga su mala'iku waɗansu malaman suka ce a'a ba wai ba farin rawani ba za a ga suna haya akan waɗansu dawaki masu farin kai shine alamar da kaga doki da farin kai ana cikin yakin to wannan mala'ika ne ba mutum bane sai dai a cikin sifar mutane za su ubangiji ta ala yi bishara ga mummunai cewa ko dai ya ba su adadi da adadin mala'iku dubu uku ko kuma ya ba su adadi da adadin mala'iku dubu biyar mala'iku dubu uku munzalina waɗanda za a saukar daga sama mala'iku dubu biyar musawwimina waɗanda suke da alamomi a kan ko alamomi a kan dabbobin da suke haya kai domin daga sima ne musawwimin ma'ana Allah zai lahum sima to malamai sun tattauna akan wannan alkawali da ubangiji subhanahu wa ta'ala yi yana alaka da wani yaki ne yakin Uhud ko yakin Badar waɗansu malaman suka ce yakin Uhud duba da cewa mabudin ayoyin da suke magana akan yakin Uhud a wannan sura daga fadin Allah ta'ala wa izga dawka min ahlika duk abin da ya biyo baya ana magana ne akan yakin Uhud dan haka wannan alkawari na za a taimaka wa annabi da sahabbai a taimaka musu da mala'iku dubu uku ko dubu biyar a yakin Uhud waɗansu malaman suka ce a'a ba a yakin Uhud bane ba a yakin Badar ne tunda Allah ce wa laqad nasarakum Allahu bi Badrin wa antum adillah فاتقوا الله لعلكم تشكرون اذ تقول للمؤمنين اذ انن yana da alaka da nasarakum Allah bi badr wadanda ko suka ce a'a yakin Uhud ne sai zanto in taqulu lil mu'minina dinnan yana alaka ne da wa iz gadawta min ahlika tubawwa lil mu'minina qa'ida min kitab wallahu kabir alim to amma ya bayani a kashin gaskiya tarihi ya nuna yakin Uhud ba mala'ika ko dai bai sofa amma a yakin Badr mala'iku sun sofa to mala'iku da suka soka a yakin Badr adadin su nawa ne سورة الأنفال تابع بيانه على بيس دبوئين إذ تستجيسون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين قراءة الجمهور كنا مردفين قراءة نافع المدني كنا إمام آه، أظن الملك سوى وفي مردفين الدالة يفته نافع وأنكم بالمروى وليس مؤولا يعني da fatihin da yiwa dalil din fataha al-imam nafi ne ke karanta shi haka ma'ana dai idan an ce mala'iku dubu murdi fila suna bin juna ko murdi fila wanda za a biyo bayan su da wani adadin to a suratul anfal an nuna mala'iku dubu ne suka sauka فاستجاب لكم ربكم اني ممدكم بالف من zan مردفين زن تمدكم da adadin mala'iku guda dubu to nan an ce dubu uku kuma an ce dubu biyar to amma idan mun dauki kira kusa uzuri na ƙarya suna cewa ai wallahi ba danka zaba da dani ba har ma su rinƙa yin rantsuwa a kan haka to kaga ba su je yaƙi ba ya fara wani jama'a kai kuma suna farin ciki da rashin zuwa yaƙin da suke sannan kuma suna san a yaƙe su cewa ai su masu uzuri ne ba marasa uzuri ne yi gona an gama dole malamai fa arikan to irin su ne fa la tahsabannahum bil falasi sabbin azab wannan hadisi na Abu sai irin khudri da ke cikin bukari da wancan hadisi na Abdullahi dan Abbas da ke cikin sahihin Muslim duk abin da suke bayyana wa ne waɗannan ɓangarori guda biyu su ne aula da shiga cikin wannan aya ko su ne za su shiga ayar shiga ta farko amma idan sun shiga ba su rufe kofa ba duk wanda ya aiki makamancin nasu shi ma ayar za su shafe shi sai Allah ya ولله ملك السماوات والأرض الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون يتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بنجد يتي ولله ملك السماوات والأرض da Allah ne mulkin abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa yake gaba daya wallahu a'lam sai ba to shi ne sai ka dawo nan suratu al-imran shine tace ai idan an kara za ta kai dubu uku sannan kuma idan an samu ta kawar da tsoron Allah ma za a kara adadin ya kai dubu biyar sai ran ko gaba ɗaya sai malaiku a wani yaki ne kenan a yakin bada wannan shine a aikata abin da sahabbai suka gani wani sahabi ke cewa na dauki makami na dauki wani kafiri zan sare shi yace kawai sai na ga wata takobi ta riga ni ban ga kowa ba kawai an dafa mun kansa na wayo ko ba ga kowa ba ya tambaye manzo Allah sai suwaye wanda yake wannan agajin saman farko ne duk da na ba dan furta lokacin kan kaga shi shi da aka fita filin yake shi da sai dan ya gani shi ya da mal to da haka sai ya gudu falamma tara'atan fi atani nakasa ala akbayhi wa qala inni bari'un minkum inni ara qala inni ni da abin da zo gani ba kun ga hanya kana dan haka sai ranka anaka ya kai da amma dan haka da ya dan uwa an saukar da mala'iku guda dubu ne a yakin badar haka suratul anfal ta bada bayani amma nan wannan surar ta nuna an ƙara wani adadi suratul anfal ma bata kore a ƙara adadin batun da akwai qira'ar murdatina waɗanda za a biyo bayan su da wani adadi to sai aka ce dubu uku kenan aka ƙara aka ƙara biyu suka zama dubu uku kenan to kuma za a ƙara dubu biyu su zama biyar amma da sharɗin in tasdiru wa tattaku in an yi ku haƙuri in an yi ta. waɗansu malaman suka ce a'a lallai kan dubu su ne a yakin badar waɗannan a yakin uhud ne amma a yakin uhud din ba a saukar da su ba domin saukar da su an yi masa sarki in tasiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min al-mala'ikati sawmin in kun yi hakuri da gudu ba Allah zai taimake ku in kun gudu ba ba zai taimake ku ba zai taimake mala'iku ba to a yakin uhud kuma haka ake musulmai kan ba su tsaya da guduwa take ina fata amfani da suka gudu sun kure ka'idar mala'iku su sauka da haka kuma mala'iku su sauka ba amma ko da yake daga baya kuma sun dawo kuma Allah ya ce ya karbi tuban su suka dawo din malaka da Allahu amfa Allahu zuwa da Allah mu'minin kamar da makaranta nan ina fata amfani da haka ne zance mafi inganci sai mu ce gaba ɗaya saukar mala'iku a yakin badar ne sawa'un dubu ɗaya ne dubu uku ne dubu biyar a yakin badar ne da suka sauka amma ba a yakin uhud ba in ko har a yakin Uhud ne to so mu ce albisir aka yi amma albisir din da aka masa sharadi in kun tsare takawa da hakuri za su sauka in ko ba ku yi takawa da hakuri ba za su sauka ba to kenan ba su sauka din ba dai shine abin da tarihi ya nuna sai Allah ya وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند بالله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وبنجد وما جعله الله إلا بشرى لكم وبنجد بيسمي وانا أددين بشارة نملائكو با فاكيدي دم بشارة أدريكم wannan adadi na mala'iku cewa za ta mace ku da mala'iku adadi kaga an yi haka ne dan ya zanto albus da gare ku wa litatma inna qulubukum bihi kuma domin zukatan ku sanatu da wannan adadin wa man nasru illa min indillah amma karshe nasara ba ta zuwa daga wajen kowa sai daga wajen ubangiji shine al-aziz wanda yake ba abin da ke darasa sannan kuma al-hakim mai hikima cikin lamuran liyaqata tarafa min alladhina kafaru lafazin liyaqata yana ta'alluqi da ne waɗansu malaman suka ce yana ta'alluki da nasarakum Allah bi badrin li yaqta tarafa min alladhina kafar ubangiji ya taimako ku a yakin badar domin ya yanke wani adadi na kafirai ya kubita mu ko kunyatar da su yukuziya mu fa yankalibu su koma gida sa'ibina suna dauke da hasara wato suna hasararru masu jin takaitun ba su ci nasara a wajen yaki laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun Allah ya ce da manzon sallallahu alaihi wasallam laisa lakum min al-amri shay'un ba wani al'amari da yake hannunka na rahama ko na azaba na ni'ima ko kishiyarka da ni'ima da kishiyarka duk a hannun ubangiji yake da azaba da rahama duk a hannun Allah take da cin nasara da rashin cin nasara duk a hannun Allah take baya hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar laisa lakum min al-amri shay'un ba wani al'amari da ke hannunka kai min al-amri shay'un aw yatuba alaihim ko dai Allah ya karbi tubansu aw yu'azibahum ko ya musu azaba fa innahum zalimun su dai azzalimai ne su kafirai ne hadisi ya tabbata a cikin sahihi muslim daga Anas bin Malik anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lamma kutira gabaiyatuhu yawm uhud a yakin uhud nan da aka je an karya hakorin manzo sallallahu alaihi wa sallam musujja fi ra'si aka masa rauni a ka har jini yayi ta zuba yake tsayawa har sai da isa Fatima ta dauki tabarma tabarma da irin wanda ake sakawa da kaba ta kona ta dauki tokar ta sanya a wajen sannan jinin ya tsaya Wannan akwai bincike ne na magani wanda shi yasa ibn al-qayyim ya kawo wannan hadisin a cikin at-tibb an-nabawi wato likitancin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ko ka tana tsayar da jini kenan sannan jinin ya tsaya jini na zuba a akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna cewa kayfa yuflihu qaumun shaddu nabiyahum wa kasaru raba'iyatahu wa huwa yad'uhum ila Allah ta yaya mutane za su rabota gashi sun fasa kan annabi sun yi masa roti sun karya masa haƙori kawai dan yana kiransu zuwa ga addinin musulunci faɗin wannan da annabi yayi sai Allah ya saukar da laysa lakum min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun al'amarin yusu azaba ba a hannun kai kina al'amarin zirkan ba a hannun kai kina ko da sun fasa kanka ko da sun maka rotsi ka sun karya maka haƙori idan Allah ya ga dama sai ya arzuta wadansu su da su ba su tuba ko ya yabe musu idan Allah ya ga dama kuma ya kama su da azaba wannan dai yin sa ne subhanahu wa ta'ala ina ba ta bai wato kaga a cikin wannan ayar akwai wa cewa Allah shi kadai yake wahada hula shirka lahu cikin dukkanin lamuran manzon Allah matsayin sa auren ubangiji matsayin Abdullahi Rasulullahi kuma Khalilullahi kuma ahabbu khalqillahi ila Allah wato bawa ne na Allah manzo ne na Allah ko badadin Allah ne lafazin khalil mutum biyu suka samu duk cikin annabawa ba wanda yake da matsayin kulla daga annabi ibrahim sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata sallallahu ibrahim khalila manzon Allah kuma ya faɗa cikin hadisin bukhari laqad takhadha Allahu khalilan kama takhadha ibrahim khalilan da haka matsayi na kulla matsayi na shi Allah ya fi kauna duk cikin mutane ne amma ba matsayi na kishiyar Allah ba dan Allah ɗin shi kadai tawa da wala shirkal shi kadai ne wanda yake drama ko azaba da haka da manzon Allah ya saurin baki cewa ta yaya za su rabota da Allah ta rabota ai ba annan kai idan ya zanto Allah ya faɗa wa manzansa haka to yaya idan kai yau zaka ce ga wani na sako ka ce ta yaya zai rabota min babu aula a faɗa maka shi yasa ai wani ya kalli wani yake cewa ai ya rantsi Allah ba zai wa wani gafara ba hadisin yana nufin inda kace cikin bukari sai Allah madaukakin sarki ce wane ne yake cikin bashin rantsuwa yake cewa ba zan wa wani gafara ba ina baka labarin na gafarta masa kai kuma na rusa aikin ka sabbi da dan uwanka yake sako sai ka gudanar da zan kan tafarki mu da shi kai kokarin zai cika tafarki da amma karka cewa ai ba za a gafarta masa ai ba za a yi masa rahama ba ai ba annan kai ke laisa ta nan Allah sai aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun wannan hadisin bukhari kenan a hadisin muslim kenan amma hadisin bukhari riwayar abu hurairah manzo sallallahu alaihi wasallam da tsanni ya tsanni dangane da mutanen makka sai ya kasance idara an yadu ala ahadin aw yadu li ahadin in ya so ya mummunan addu'a kan wadansu kafirai ko kuma in zai addu'a kyakkyawa ga mummunai da suke cikin kunci kana ta bada ruku'i yakan sanya addu'an ne a cikin alqanuti bayan ya yarda ya ruku'i fa rubbama qala idza sami Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana lakal hamd yato da dama bayan ya faɗi kalmar sami Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana lakal hamd sai ce Allahumma anjil walid ibn al-walid wa salimata bin hisham wa ayyash ibn abi rabi'a waɗannan mutane guda uku al-walid ibn al-walid salima ibn hisham ayyas ibn abi rabi'a suna cikin musulmai masu rauni da suke makka sun yi imani sun koye imani su ba su da daman yin hijira kafirai sun tsare su sai manzon Allah ke yin alkanu yana musu addu'a ta dare sannan sai ce Allahu shdud wa ta'ataka ala mudar ya ubangiji ka tsananta damkar da zaka yi wa kabilan mudar wanda suka kafirce mu waj'alha sinina tasni yusuf sa musu shekarun fari a jere guda bakwai irin shekarun fari a jere guda bakwai na lokacin annabi yusuf yajharu bi zalika annabi na faɗin haka a cikin alƙalusi a sarari yana yin alƙalusi yana la'anta irin waɗannan a wani a wani wuri na ce Allahumma la'an fulan wa fulan ya Allah tsinewa wani ya Allah tsinewa wani a cikin alƙalusi li ahya'i min al-arab wa wadansu kabilun larabawa bai bi bai na yin haka hatta anzalallahu laysa laka min al-amri shay'un har zuwa lokacin da Allah ya da wannan aya laysa lakum min al-amri shay'un aw yatubu alayhim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun wato al'amari baya hannunka Allah ko ya musu rahama ko ya musu azaba dai abin hannun sai daga nan sai manzo Allah ya daina yin alqanuti yana cikin na kafirai ina ba tun kun fahimta na kun shiru kun yi la'asar ko da yake an hasiya da gulo da yi ko rana tana kusa da ba amma abin da nake so ku gane ya halatta mai alqanuti musulmi a wani kafiri shine abin da za mu tashi a kansa gobe idan mai duka ya kai ya halatta wani azalimin mai mulki da ya zalunci masaka cikin alƙalmi da rika ta Allah tsinawa ne ya Allah tsinawa ne ga duk cikin hadisin bukari manzo Allah na tsinawa kafiran qurayshawa Allah so ka tauna aya daga nan sai dena yana ambatan su da sunayen su Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulanan Allahumma masjid wa ta'ataka ala mudar yana ambatan sunan su na tsine musu sai Allah ke da lakum al-amr shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun sai aya ta karshe walillahi ma fi samawati ma fil ard walillahi ma fi samawati wa ma fil ard يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ده الله ne mulkin abin da ke cikin da mulkin gaba yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha yana gafara ga wanda yaso yana yin azaba kuma ga wanda yaso wallahu ghafurur rahim ubangiji ta ana shine ghafur mai gafara sannan rahim wanda yake mai jin kai wato ga wanda suka tuntuta da kansu Da wa ina kare kiran mu cewa dan Allah mu tsoron Allah muna cikin watan Ramadan mai alfarma muna cikin wata mai albarka wanda ya kamata mu yi rigenge ne neman lada a wajen Allah bai kamata duk lokacin da aka zo karatu ana kokarin tsara waje a ce wani matsalan wani matsalan mutane suke masa ba ina ganin wannan ya ci karo da ladabi na addinin musulunci kuma ya ci karo da yadda ya kamata musulmi ya samu kansa musamman a cikin wannan wata mai alfarma mutum cewa muna zuwa ne dan Allah ba dan wani mutum ba ba dan wani masallaci ba ba dan mai yin karatun ba ba dan mai jin baki ba muna yi ne dan Allah idan har muka dauka cewa muna yi ne dan mai yin karatun ko dan mai masallacin ko dan wani to mu tabbatar mun yi hasarar lada a wajen Allah an tashi kiyama kuma a cikin addinin musulunci akwai girma na gaba akwai girma shugaba duk wanda aka ce shugaban ka ne ko da ka fi shekaru ko da ka fi shi wani matsayi na ilimi dole zaka ba shi girma saboda gamancin da Allah ya ba shi sai da jeruwa ta Umar ibn Abdul Aziz lokacin da ya zama sarki sai mutanen maka suka yi gangami suka zo don sai masa mubaya amma tun da baya da za a yi mutane su taho da yawa a ce kowa ya magana sai suka wakilta wani yaro ɗan shekara bakwai suka ce shi zai magana a madadin su sai yaron ya tashi zai fara magana sai Umar dan Abdul Aziz ya dakatar da shi ke dan me zaka magana in shiru a ciki ba wanda ya girme ka ba wanda ya haife ka ba wanda ya jika da kai sai murmushi ta haba amir mu'minin inda abin ta shekaru ake kallo ai kai ma da ba kai ne amir mu'minin don kuma akwai wanda ya fika akwai wanda ya haife ka akwai wanda ya zika da ka akwai wanda ya kaza da ka akwai waɗansu halaye da aka lura da su don haka sai aka shugabantar da ni zai yi magana kai ma akwai waɗansu halaye da aka lura da su don haka sai aka saka amir mu'minin aka kyale sauran dan haka yadda kuma muka zo mu girma ka kai kuma waɗannan su kuma suka girmama ni dan saboda ni kuma in ce kaza sai Umar bin Abdul Aziz ya dariya yace zama dan kowa a duniya amma ka zanto mai ladabi ma'ana ko da ba san mahaifinka ba in dai ka zama mai ladabi mai ilimi mai sani ya kamata wannan ya wadatar da kai to kaga anan gurin mutanen maka su suka girma wancan mutum kamar yadda kabilar banu salma suka girmama yaro dan karami amru bin salima wato ainihin ya rike musulmanci yana dan shekara bakwai tun da ya fice iya karatun alqur'ani a ce lokacin da aka ce a girmama wani shugaba ko mai mulki na sarauta wanda za a ce da rauni a kansa ko mai mulki na siyasa ko shugaba a ma'aikata ko shugaba a masallaci ko shugaba a ina ana girmama shi ne dan matsayin da Allah ya bashi ba dan shekarunsa ko zanen fuskarsa wannan matsayin dole a girmama shi a ka'ida ta addinin musulunci wanda duk yake a mu musulunci ai kowa da tsaye ne ya yi wa musulunci kaza kuma bai fahimci musulunci ba da akwai wanda suke ganin tun da ya fahimci suna ai mun zama daya annasu kawai sai tun ka tunan musu wato kuma da haƙoran kun suke na taje kai haka kowa yake manzo Allah sun yake yana daga cikin girmama Allah girmama mutumin da yake da furfura a kansa da kuma wanda Allah bai wa alqur'ani to sai kake girmama mai furfura kake girmama mai qur'ani to kake girmama Allah bake a nan gurin lima a matsayin sa na lima wanda yake mahaddacin qur'ani da Allah ya shi yake ku bari dan Allah ku yi kaza dan Allah sai mutane suka gidi wallahi tallahi Allah saka muna nawa ladabi ba limamu ko wanda ya fika shekaru yanzu a nan a ce an dace da karatu za ku fita daga masallaci ya kamata kai mai karamin shekaru in dukkan lalle gefen ka mai yawan shekaru ne ka dan tsaya ya wuce amma rashin ladabi ne rashin mutunci ne rashin sani ya kamata ne ka rinka haka kafa da karta ka kana kokarin ka tone shi yana kokarin ya fita bayan ko ya girme ka ko da wa ne ballan sana idan ya haife ka ko in yayi jikar ya kamata mu karanta wannan ladabin a musulunci ya kamata mu sani cewa muna zuwa neman karatu ne dan yardan Allah ba dan wata manufa ta duniya ba da wanda yake nan sahun gaba wallahi wanda ya tsaya a bakin titi in ya ji kyakkyawan niyya ya ji balaga a wurin Allah kuma da kai da kake sahun gaba saboda haka ba daidai bane a kisa mutane su bari dan Allah su bari dan Allah ina fatan daga yau wannan mummunan al'adan ta mu yi mata kabari mu binne ta insha Allah gobe da dibi duk ba za mu koma ba Allah mana rahama Allah ya tuka mu Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum